والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الدين الحق الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا كان اللفظ المشترك الوارد في النص الشرعي idan ya zama to lafazi wanda yake mushtarak na ce mushtarak lafazi wanda ya tarayya ko mushtarik lafazi wanda ya tarayya cikin ma'anoni da yawa lafazi guda daya yana da ma'anoni da yawa za ga wani lafazi guda daya yana da ma'ana biyu wani lafazi yana da ma'ana uku ko biye da haka to ya zama to lafazi wanda ya tarayya wanda ya zo a cikin nassi na shari'a mustarikan baina ma'anan lawawi ya yi tarayya tsakanin ma'ana na luga ma'ana istilahi da ma'ana na istilahi na shari'a waje ba an yi da bihi ma'ana wul istilahi a shari'i ya zan wajibi a yi nufi da shi ma'anan shi na istilahi na shari'a a rajin dai ana magana ne da harshe na shari'a idan lafazi ya yi tarayya tsakanin ma'anan na larabci da ma'ananshi na shari'a sai a karkata zuwa ga ma'ana na shari'a tunda manzon Allah ya zo ne dan ya tabbatar da shari'a falabdu lafazin as-sala hmm. wal wudi'a an sanya shi ga lugar larabci ga addu'a nan cewa aqimu salata wa atu zakata kaga kalmar as yana da ma'anar shi a larabci yana da ma'anar shi na istilahi na shari'a to yanzu anan wajen in za a fasara ba za mu ce ku tsayar da addu'a ba tunda ma'anin shi na larabci addu'a ku tsayar da addu'a la sai dai ku tsayar da sallah an gane ku hmm. shi kalmar asala sallah shine ma'anin shi na istilahi wudi a shar'a lil ibada al makhsusa kuma an sanya shi a shari'a ga ibada ke bantacciya ibada ke bantacciya في قوله تعالى في قوله تعالى الصلاة أقيم عند الله كتير وأقيم الصلاة يراد منه معناه الشرعي أنا عبادة معناه الشريعة شين عبادة كبنتك لا معناه اللغوي وهو الدعاء باوي معناه اللغوي با شين معناه اللغة شين الدعاء ولفظ الطلاق ودي لهل العقد لهل أتو شكل من الطلاق لا رب ما معناه على رب اللغة shi ne kwanci abu kwancewa a kwanci abu ko a saki abu a gane ku kwancewa ai lihalli ai kaidi lihalli kwance ainihin da bai bai na wudi a shar'an lihalli kaidin tautai a shari'a yau an sanya shi ga shari'a ga ainihin kwanci da bai bayin mace ingantacce da bai bayin aure ingantacce an sanya shi don kwance da bai bayi na aure ingantacce an gano wannan ta'ala a cikin da Allah ke cewa at-talaqu marratan yuradu minhu ma'anahu shar'i la lughawi ana nufi da shi ma'anan shi na shari'a ba ma'anan shi na lugha ba nan da aka ce at-talaqu marratan ba ana nufin kwance kwance mutum kwance mutum daga dabaibayi kamar wanda aka daure shi aka sanya mai sarka ko aka sanya mai igiya a larabcin an ce talaq a kwance mutum daga dauri to shi shi yake nufi anan a ce kwance mutum daga ɗauri ko da baibayi kashi biyu ne so biyu ne Ka gaba shi ake nufi ba a tsala umaratan a nan wajen ana nufin saki sakin aure sakin aure so biyu ne in mutum ya saki mace sakin farko sannan ya sake ta saki na biyu shi kenan a gane ko da zaran ya ƙara yin na uku shi kenan wannan mata ta haramta a gare shi ya dawo da ita sakin da mutum zai iya dawo da mace in ya sake ta saki ne guda biyu ya yi sakin farko ya dawo da ita sannan ya zai na biyu to wa'annan su ne sakin da ake iya dawowa amma saki na uku ba iya dawowa daga ya saki mace saki uku ba shi da iko ya dawo da ita zuwa ga aure ya ce na dawo da shi dole sai ta je ta auri wani namiji daban wannan namijin ya santa a matsayinta da tsiyamaci sa'annan in wannan namijin ya sake ta da ganin daman shi ba wai an bai barazana ba ba wai an ba shi cin hanci da rashawa ba ba wai an roƙe shi ba an gane mai wani zai iya zuwa don allah wannan mata ka saka mun aura mata ta ce tutun da dai ya ji ya yi roƙo don allah a saka mai ya aura sai wannan ya tausaya mai sai saka mai ya aura ba zai dawo da matan ba wannan bai da iko ce zai aure ta bayan saki uku ko kuma ya je ya ba wani mutum kudi ya ba wannan mutumin kuɗi cewa ya auri matar shi idan ya aure ta in ya so daga baya zai sake ta in yi haka zai ba shi kaza na kuɗi to sai wannan mutumin ya karɓi wannan kuɗin na cin hanci sai ya zo ya saki matar sai shi wanda ya saki matar ya saki uku ya zo ya auri matar to wannan aure bai yi ba ana kiran wannan aure auren kashe wuta auren kashe wuta ake kiran wannan aure ba aure bane wanda yake ya dace da shari'a an gano wannan ku wa alaikum salam Thank you. suna da wani suna da wani kashe auren saboda su dawo wannan gidan ba tare da wani ya sani ba to idan ya zama to mace wato bayan sun rabu da mijinta sai ta zo ta yi nadama a gane ta duba tana fa da yara wajen hudu ko yara wajen biyar a gidan mijinta ga shi ta bar yaran tana ganin in ta bar yaran a nan wajen yaran za su sha wahala a gane saboda ta san dama halin kishiyarta kishiyarta dama tana jin haushin yaran ita kishiyar kila ‘ya'yanta mata ne ita kuma ‘ya'yanta maza ne ta kishiyar za ta ringa yin duk wani abin za ta yi domin ta ringa kunta kama yaran domin kada yaran su ji daɗin zama a gidan to da abin ya fara haka na dama sai ta kulla a zuciyarta tun da ya sake ta saki uku yanzu bari ta je ta yi wani aure a zuciyarta in ta je ta yi wani aure a hankali a hankali za ta san yana zaɓen da ta yi za ta san dabarar za ta yi domin ta kashe wancan auren in ta kashe wancan auren ta dawo zuwa ga mijinta na farko a nan wajen shi mijin bai sani ba matan ne kawai ta san abin da ta kulla a zuciyarta to sai wannan mutumin ya aure ta da ya aure ta shi ma bai san za ta kashe wuta ba ne Yi aure ta daga bayan sai ta san dabarar da zai ta kashe wuta to za ta iya dawowa zuwa ga mijinta na farko wanda ya sake da saki uku za ta iya dawowa saboda mijin bai sani ba a gane shi ma wancan bai sani ba da a ce mijin ya sani ko wancan ya sani to kada a nan wajen in ya dawo da ita to auren kashe wuta ne annabi ya kira shi nau'i ne na zina saboda haka bai halarta ba amma nan wajen ita matan ita Allah zai kama da laifi ta yi laifin wannan abu amma aure yana nan daren zai ba matsala an fahimci wannan ku to shi yasa kullum muke yin nasiha idan ana samu rashin jituwa tsakanin maza da mata to gaskiya muka yi nasiha mu ce kada ku yi gaggawan cewa a rabu ku daina gaggawan cewa a yi saki za ga wani da zarar abu ya faru sai shi wala shi zai sake ta ko da ce shi din banza wallahi za ta in ya haihu in ya san iyayen shi kaza a sace ta to galiban idan ina surgu abin da nukan ce in kuna faɗa gara ku yi fadan ku ku je ku sasanta in mata ka sama laifi ka kore ta gida in ya kama dole ne sai ka hukunta ta ka kore ta gida idan ka kore ta gida daga baya insha Allah za a sulhunta an gane ku nan ku to wani kawai sai ga bini bini wallahi zai yi saki ai ga matan da yawa ai kaza kaza kaza ko ita kuma ta ce wallahi tallahi ni ni wallahi na tsane ka in ka isa ka fice ni to ba za su gane cewa ashe akwai wata ni'ima na zaman su tare ba sai sun rabu da sun rabu sai Allah ya jarabe su da wani irin soyayya mai tsanani sai ka sun koma suna son junansu suna son junansu kuma gashi ta riga ta auri wani sai daga abin ya zama to musu matsala gashi ta auri wani shi kuma tsira ya ruga da gudu wani shi ma zai nuna mata shi ma ai ya haihu kuma ya nuna mata zai iya a nan zai je auri wata sai ya auri wata ta guma shi ta azabtar da shi sai ya gane a shekara wancan sai gane gane wancan ita ma sai ta je wajen wancan wato abinda suke tunani tana ganin matsala ne a nan to wancan wanda ta aura matsalar shi ma ya ninka su biyar akan na farko sai ta gane ashe mijinta ma wani karamin sahabi ne ta ce ashe tana auren sahabi ne tana auren ainihin salaf ne irin mutanen da suka gabata ne mutanen kirki ashe tun suke aure ta zo ta yi kuskure ta rabu da shi sai ga ta koma tana ta bibiya tana ta bibiya yaya za a yi a sulhunta shi ma ya ta kokarin yaya za a yi wani ma sai ya saba ma Allah in saki uku ne sai ki san yadda zaki yi ki rabu da wancan dan mu dawo sai ga suna yin waya yana waya da matan mutum matan wani an gane ai kokarin a kashe aure a dawo zuwa gare shi ita ma ta ce dan Allah zan kashe aure na zaka dawo da ni kuma zan kashe aure na zaka aure ni duk irin wannan yana faruwa so da in ana faɗa a daina gaggawan cewa a rabu yana kawo da dama an gani wajen ya zuwa na ba haka za kullu lafzin mushtarik bayan ma'anar lurawi wa ma'anar haka nan duk wani lafazi wanda ya tarayya tsakanin ma'ana na luga da ma'ana na shari'a zawar da fi nassin shari'i idan ya zo a cikin nassi na shari'a kuma radu shari'a min ma'ana wallazi wada'u eh to ma'anan mai shari'a nan shine ma'anan shi wanda shari'a ya sanya ana duba bangaren shari'a ne ba bangaren luga ba idan an samu sabani a cikin lafazi li'annahu lamma nukil hadha al-lafz an ma'anahu al-lugawi domin lokacin da aka ciranto wannan lafazi daga ma'anan shi na luga ila ma'an ila ma'anin khas zuwa ga wani ma'ana ke bantacce alladhi ista'malahu fihi wanda ya aiwatar a cikin sa kana al-lafz fi lisan ash-shari' muta'ayyin dilala sai lafazin ya zama to dole ya zama to dilalan dilalar shi yana nuni akan abin da shari'a ta sanya misali yanzu kalman alhadis fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun shi kalman hadis a nan wajen yana ɗaukar ma'anar shi na luga shi ne sabon abu sabon abu ko labari yana ɗaukar ma'anar labari yana ɗaukar sabon abu sannan ma'anar shi na shari'a shi ne hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzan Allah ya faɗa ko manzan Allah ya aikata ko aka yi a gaban manzan Allah ya shuru ko kuma sifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda malaman mutsalawar hadisi suka yi magana kai an gani to yin amfani da hadisi idan ya zama to malamin addini ne yana magana sai ya kira kalmar hadisi to hankalin mutane zai karkata ne zuwa ga hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya yi kuskure ya dauka cewa ana nufin sabon abu ne ko ana nufin labari to ne abinda ƴan kalakatu suka yi saboda jahilci fa bi ayyar hadisi zai ce da wani hadisi ne za ku yi imani bayan sa ai Allah ma ya ce kada yi imani da hadisi an gano wannan ku da wani hadisi za ku yi imani bayan alkur'ani to kala qur'ani shi ma hadisi ne to qur'ani dai kada ya kace yi imani da shi to wannan shi ne yana daga cikin hadari da kuma sharri na jahilci mafi yawan ƴan kalakatu wato ba su da karatu shi za ka ji ganin a wajen fasarori ana yawaita kuskure da kwafi duk mutumin da bai karanci usulun fiqh ba to baya halatta ya fassara ba baya halatta ya fasara hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam usulul yana daga cikin kayan aiki ulumul ala kamar yadda nahawu da balaga da sarfu da adab suke daga cikin ulumul ala wanda ana matsar bukatar su wajen fassarar alkur'ani da hadisi da fahimtar ma'anoninsu duk mutumin da bai karanci usulun fiqh ba sai zo ya dimfari yana so ya tafsiri an gane ya zo yana so ya karanta hadisi to zai yawaita kwabi zai yawaita kurakurai kuma malamai za su baka dariya an gane wannan ku to wannan ne abin da ya samu yan ƙalaƙato ba su da zurfin ilimin luga in ma sun karanta ilimin luga da kyau ba su da ilimin usulul biki ku sai ya zama to an samu matsaloli sosai a wajen fassara an gane wannan ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikum siyam kaga siyam yana da ma'anar shi na luga yana da ma'anar shi na istilahi ma'anar shi da larabci an wajabta muku kama baki wato ma'ana idan mutum na surutu sai ya kama baki sai a ce swama samalin mahamudi an allah zati ya kama bakinsa ya kama bakinsa daga jin daɗi saboda allah kama baki ma'anar azumi kama baki kaga maryam alaihi salam da take inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya lokacin da aka ce mata wai ina kika samu wannan yaron ya ce maryam wannan yaro ina kika samu shi alhali ke baki aure ba kuma ma kana abuki mara'a sau'in wa ma kana umuki bagiya mahaifinki ba mutum banza bane shi ko mahaifiyarki ba karuwa ba shi ko iya zila to ina kika samu wannan ɗa aure ba an gani kuma daga cikin maganar ta ce musu inni nazartu lirrahmani sauman ni na yi alwashin zan kama baki na saboda Allah bi ma'ana ba zan yi surutu ba so haka kutan biyar? ni ba zan yi magana ba na yi alwashin yau dinnan ba na ba zan yi magana ba saboda a shari'ansu mutum zai iya yin ibada da rashin yin magana haka nan kawai yake yau ba zan yi magana da kowa ba shine ibada na domin yawan surutu na kawo mutum ya saba ma Allah to sai yi alwashi yau kawai zan shuru ne to kaga sau yakan dauki ma'anan shuru kama baki sannan sau yakan dauki ma'ana yana dauka ma'ana a wajen shari'a ma'anan shi azumin da aka sani to idan malamin shari'a yana yin magana ya yi magana a sau kutiba alaikum siya'. an gano wani ku a nan wajen za a ɗauke shi ne akan azumi na shari'a ba azumi na luga ba na'am wa kazalika fi nususil qawanin alwada'iyya wa alaikum salam وما يكذب بهذا الحديث sun dan su qur'ani fazarni wa mai yukazibu bi hadha an-nafs to sai kun kawo wa alaikum eh eh mutum zai yi tuwa da izinin ko ce a shari'anci da biya halarsa a in ce istilaha shine zai wannan na shari'a ai ai istilahi shar wani lokaci kuma shari'a in an ce istilahi yakan yi yakan doki akwai istilahi na shari'a akwai istilahi na urs urs al'adar mutane inda da haka da shi za su yi wannan babban jawo su da shi itsilayi ina zan faɗi akwai itsilayi na shari'a akwai itsilayi na ur akwai wani akwai na luga ta eh, uku abu zahara usul na usul fiƙe ne da abu zahara bismillah abu zahara bismillah rahman rahim inna tawatirahu ja'alahu qada'i sanad lalle tawatirancin sa tawatirancin Alƙur'ani alqur'ani mutawatir ne ruwayar tawaturanci alkur'ani ya sanya shi ya zama kadai sanad sanadin shi ya zama a kadai qur'ani sanadin shi ya zama babu nace kadai wato ya zama yanke wanda babu wani shakka akan shi wa kullu sanadin mutawatirun tawatiran la majala lishakhi kowane sanadi na qur'ani mutawatir ne irin tawaturanci wanda babu fage na shakka a cikin sa wani abu wanda zai baku sha'awa shi ne, duk wani malamin da yake da alaka da qira'at zai nuna maka hanyoyin da ya samu wannan qira'a zai ga ni wane ne an wani an wane har zuwa ga asalin wanda ya gaya masa wannan har zuwa ga manzan Allah ni wannan kira'a ce a ce a ce ainihin a wannan kira'a na nafi'u a nan nafi'u ko na na khalaf ko na warsh ko na hafs wani ibn kasir to dukkan su gaba daya suna da isnadi duk wata kira'a tana da isnadi kamar yadda hadisi ke da isnadi in za ku tattauna da dan kala ya yace ma da qur'ani ya yadda. kace qur'ani da isnadin waye kira'an waye da isnadin waye to ni ba ruwana qur'anin zai zo daga Allah ko ko Allah ya wurko wurko qur'ani daga sama ne ai Allah ta'ala ya ba manzo Allah shi wa manzan Allah ya karantar da wa sahabbansa to kowane sahabi akwai irin nau'in kira'arsa wanda wani daga cikin tabi'ai ya karɓo irin wannan kira'a daga gare shi kun gani to kowace kira'a fa tana da isnadi in ka ce kana kira'an warsh ya ce eh, wajen an waye so da yadda ka sai hadisin manzo Allah kafin a karba sai da isnadi shi ma kowace kira'a kafa a karba sai da isnadi an gane kuma duk wani malamin isnadi wani malamin qur'ani na qira'at zaka shi ma yana da alaka da hadisan manzon Allah babu wani malamin qira'a da zai ce ma bai yarda da hadisi ba yanda yanda yake kawo qira'a da da isnadi haka yake kawo hadisi da isnadi ina fatan gane wannan to kaga ashe in zaka tattauna da dan alƙato ma sai ka tambaye shi ma ka ce qur'ani qur'ani wata qira'a shi yasa bana mantawa da shugaban yan alƙato na Kaduna shi cewa yi babu inda aka samu wata qira'a wai hafza warsh wai shi a sanin shi ba warsh wani dan fashi ne saka babu ruwan shi da wani qira'a hafza warsh shi qira'an da ya sani kawai qira'a guda ɗaya ce wai bai yadda da waddoye ba wai suka ji an ce waddoye waddoye wallahi za su ji an gani to kaga in ya faɗi wannan ma kaga a fili ya mai da kanshi wawa wato mara hankali kuma ya karye ta kira'a wanda ke mutawatira zuwa ga manzon Allah to akwai kira'o'i sun kai wajen goma sha kuma isnadin su mutawatirai duniyan ilimi a duniya gaba ɗaya an yarda da su an fahimci wannan na'am aha shi sana'atun nan layi ta mazhaba ne na su kuku ya ba mazhaba ba ce kowace haka manzan Allah ya karantar kowace haka manzan Allah ya karantar ya karantar da karatun Kur'ani ala sab'ati ahruf an gani tunda a zamanin manzan Allah an samu wani ya yi kira'a. Umar ya ji radiyallahu anhu Umar ya ji ya karanta Kur'ani. ba yanda ya saba sani ba sai da um- Umar ya shaƙe shi na? imamu shafi'i? isham oh, uh, ibn isham eh, to shi imamu malik a kai um, umar ya wannan mutumin ya karanta Al-Qur'ani ba kamar kafa sai shaƙe shi sai shaƙe shi da ya shaƙe shi ko kana magana wai wanda umar ya shaƙe wanda umar ya shaƙe kake magana eh sai sai shaƙe shi hawa wajen manzan Allah ya umar bai saka shaƙe shi ce ya rasu ya karanta ƙur'ani bayan da nazari ba shi sai manzan Allah ya ce umar ya karanta ya ce sai umar ya karanta sai ce haka za a zira sannan sai ce shi wancan ya karanta shi ma shi ma sai ce haka za a zira duk yadda ka karanta haka Allah ya saukar da su ashe ikhtilafun tanawu ne ba ta ikhtilafun tazad bane su saboda akwai kira'o'i farko magana za ku da shi ina so ka gaya min da wata kira'a za ka yi in yace bai yadda ba to kai yanzu wani qur'ani ne kai wani qur'ani kai yadda da shi mai kuma dalilin ka a cikin wayannan kira'a wanne ne kai yadda da shi ko mai hujjar ka to tun anan ma karatu an gama an gama karatu su mutanen wancan da turu ya eh su ma daga cikin abin da suke magana na ba'an mazhab eh saboda haka ai ana karanta warash ana karanta hafs saboda shi ma maza mazhaba ne a ba maza mazhaba bane an ce mazhaba yi wai kashi mazhaba in an ce mazhaba yana daukan dacewa da kuskure kenan ai wannan magana ma zai sa mutum ya ta ce wai kirawai qur'ani maza mazhaba ne kenan ba mutawatir bane sannan kuma wato zai iya daukan mai kira amma ya kuskure ijtihadi ne kaga wannan akwai jahilci a cikin wannan magana na'am وإن قراءات القرآن المعتبرة كلها متواترة للي قراءة القرآن ولا أكي الورادة سوء dukkan su gaba ɗaya mutawatirai ne ba wala ibra bil qira'at shadza ba a lura da qira'a shadza duk karatu wanda bai zo da isnadi mutawatir ba ba a lura da shi ila ibra bil qira'at ghayr mutawatira ai ba a lura da qira'o'i wanda ba mutawatirai ba wa ma zalika fa inna al ikhtilaf hadhihi al qira'at fa inna ikhtilaf hadhihi al qira'at duk da lallai sabanin wayannan kirawoyin an kira'atul anil kira'atul mutawatira hmm. in suka saba ma kira'o'i mutawatirai fi matsalin qur'an ba sabani bane ga matsalin qur'ani inna ma huwa ikhtilafu bi shakl qira'a ah, ah. sabani ne a cikin siffa na karatun na qira'a wa ala ayi halin wa ala ayi halin wallazi alaihi ulama abinda malamai suke kan shi annahu la yu'tabaru min al-qur'an illa mutawatir lalle ba a lura daga cikin qur'ani sai dai mutawatir na'am wanda Allah ta'ala is iz hafaza al-qur'an mutawatiran na'am lalle Allah ta'ala lokacin da ya haddatar da mutane al-qur'ani hafaza hmm. da ya haddatar da mutane al-qur'ani ala zalika nahaf akan wannan sifa din da hafaza sulbul fiqh al-islam faqad hafiza sulbul fiqh al-islami hakika ya tsare doron fiƙihu musulunci wanda ake komawa gare shi don fiƙihu gaba ɗaya ana ciro su ne daga ƙur'ani da sunna wa huwa al-mizan allazi yuzanu bihi ma huwa min al-islam wa ma min al-islam ma'auni wanda da shi ake auna abin da yake musulunci da abin da ba musulunci ba ana auna abin da yake musulunci da abin da ba musulunci ba da ainihin al-qur'ani na'am gaba walaikum salam sunna shi akwai laifi wurin shakuri qira'atin gaba da wurin karatu ai wannan ai wannan lokaci da wasu mutane kamar ibn al-arabi yana ganin babu laifi mutum ya cakuɗa qira'atin wasu ayoyi ya karanta has wasu ayoyi ya karanta warshi wasu malamai suna ganin a'a an gani. dole ne a wajen qira'a kowanne a ware shi yadda aka ce wannan qira'a ne kaza wanda za ka yi karatu ka yi karatu da wannan qira'a shi kadai amma akwai malaman da ke ganin kawai in ka fara wadduha za idza saja ma wadda aka rabuka wa makala sai kuma ka zo ka ce wal akhiratu khairun laka min al min al luli wala sawfa yudika rabbuka fatar fatar da an gani ko sai ka zo ka da ainihin kira'o'in za idza saje ma wadda aka rabuka wa maqala wal akhiratu khairun laka min al luli wani sau fa yi wuti ka rabu ka fatar da ka da haf da wani to ibn al-arabi na ganin tunda dai duka gaba ɗaya daga Allah suke kuma kowanne ruwaya ce mutawatira dan ka da ba komai an gani بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال بعد كلامه sannan sai ya faɗa bayan wata magana mai tsawo ilam anna tafhira la asala lahu fi shar' lallai a tafiyar kun san tafiyar aiki lallai tafiyar ba shi da asali a cikin shari'a shi tafiyar bai da asali a cikin shari'a ma'anar ta tafiyar a tashi a yi sahur a tashi a yi sahur jama'a an gane ku jama'a a tashi a yi sahur kada a makara gari zai waye jama'a an gane to irin wannan a tashi a yi sahur din wato shi ne shi ke cewa wato lalle wannan a tashi a yi sahur din ba shi da asali a cikin shari'a mai daraja in kaga mutum ya aikata ya aikata wani abu ne wanda ya saba ma sunna na'am wali ajali zalika istalafat fihi awa'il al-aqali saboda wannan dalilin sai al'adun ainihin sasannin duniya suka saba za sasannin duniya gaba daya hmm. yankuna yankuna na duniya sun yi sabani akan yadda ake tayar da mutane domin su yi sahur an gani wanda su ce a tashi a yi sahur a tashi a yi sahur wasu kuma su ce jama'a ku farka fa lokaci ya yi jama'a a farka kada a makara za ku makara kowa da abin da yake faɗa wasu jama'a ma har da kiɗa wai idan lokacin sahur ya ɗauki ganga ana ta kaɗawa kai gwamro ta shi ka sha taushe kai gwamro ta shi ka sha taushe ina fatan gane sai ga ana ta kira wani lokaci ma in akwai abokinsu sun sai ibrahim ta shi ka sha taushe ibrahim ba ko sun san ibrahim bai aure ba ibrahim gwamro ne sai suna kira suna kira sunan ibrahim sun suka zo kofar su ibrahim sai a sai a kada gangan a kada gangan sosai kaga wannan kiran ya taimaka ma ibrahim ya farka da wuri ibrahim ya ji wannan kiɗa zai farka to wasu wasu unguwanni wasu garuruwa wasu sasanni suna amfani da kiɗa wasu ma suna amfani da algaita a hura irin na sarakuna din nan na'am na'am walau kanat da shar'i da a ce wannan kalmar at-tasghir din a tashi yi shari'a eh da wannan ne al'adun sasannin duniya suka saba walau kanat min da a ce tana daga cikin shari'a da a ce a tashi ayi sahur din nan yana cikin shari'a lama ikhtalafa fihi awaiduhum da al'adun bai saba ba kamar inda sallah ai duk inda kaje sallah sallah dai sallah ne in ka shiga masallaci zaka yi sallah irin sallah dai ake yi sannan azumin ramadan dai irin azumi ɗaya ne zakka dai iri ɗaya ne kaga saboda kasancewar shari'a ne ta zo da shi da shari'a ta zo da shi sai zama kawai iri ɗaya ne amma a tashi a yi sahur din nan ya bambanta irin yadda ake faɗi da yadda ake aikatawa saboda ba ya zo ba ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na'am na'am ala tara an tafsira fi diya shin baka gari lalle tafsiri a cikin garuruwan Misra ana yi ne a masallacin Juma'a hmm. in za a faɗi a tashi a yi sahur ana zuwa ne loudspeaker na masallacin juma'a a daga murya jama'a a tashi ayi sahur a tashi ayi sahur lokaci yi kada a makara sai a daga murya masallacin juma'a yaqulu almu'adhdhinun sai masu kiran sallah su ringa cewa ku yi sahur ku ci ku sha A ashba gani saharu wa kulu washrabu da abin da ya kama da wannan alama huwa ma'lumun min aqwali akan abin da yake sananne daga cikin maganganunsu. ويقرؤون الآية الكريمة التي في سورة سنة كرنت آية نمي wanda ke cikin suratul baqara ta'ala shine inda Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ya ku kuka imani an wajabta azumi akan ku kamar yanda aka wajabta ma wanda suka zo gabanin ko wala Allah ku ji tsoron Allah karanta wannan aya din ina za su ta maimaita wannan wato sau da yawa su ta maimaita shi sau da yawa har sai mafi yawan mutane sun farka sannan wai sai a shayar da su a irin nasu rayawan wani suka maimaita wannan sai a shayar da su wai kara'una la'ayatar karima allati fi sura daga baya sai su karanta ayan nan mai daraja wanda ke cikin hal alal insan yinu min dahar iskar tashi min qaulihi ta'ala inna al-abrara yashrabuna min ka'sin daga murya inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana kana mizajuha kafura ila qaulihi ta'ala inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila sai sun kai daidai wannan aya inna nahnu nazzalna alayka al-qur'ana tanzila sai tsaya an gano wannan sai ce to yanzu an shayar da mu an shayar da mu saboda abinda muka yi din nan ka ga cewa shi dan bid'a za ga wani lokaci kullum sai ta kirkiro abubuwa ba tare da bayan sani ba kuma sai ya mai da abin addini kuma abin da ya sa mutane za su rude su ɗauka addini ne gashi ya kawo ayoyin qur'ani ko ya kawo ayoyin qur'ani ya karanta to wannan ayin da ya karanta zai sa jahilai daga magarin mutane su ɗauka gashi ya karanta alqur'ani to duk abu duk kyawun abu ko duk da qur'ani ka karanta hmm. tunda dai bai zo daga karantarwar manzan Allah cewa ka karanta Qur'ani a wajen ku ko manzan Allah bai nuna cewa idan lokacin sahur yayi a ringa daga murya ana ku tashi ayi sahur an gane wannan ya saba ma shari'a mai shari'a ya wajabta mana idan lokacin sahur yayi a kira sallah akwai kiran sallah farko akwai kiran sallah na biyu kiran sallah na biyu a tashi ayi sahur a kiran sallah na farko a tashi a yi sahur kiran sallah na biyu ba a zo a shiga a zo a yi sallah a daidai sau an gani shi ma da zaran kiran sallah na biyu ya zo suka ji an fara harman sallah harman sallah alwala kowa ya yi jinkiri ya ga ya ji ikama maso sallah da malam ya matso kusa an gani to irin wannan in ka je wani garin ko ba haka za a faɗa ba saboda wannan ba shari'a ba ne ba ta yadda da shi ba saka wannan har sallah alwala a daina yi jama'a a tsoron Allah ba addini ba ne. kawai lokacin lokacin kiran sallah in yayi na cin abinci na sahur kawai sai a kira sallah duk wanda ya ji kiran sallah ya san kiran sallah na farko ne wannan ya san kiran sallah ne na sahur sannan ya ji kiran sallah na biyu ya san kiran sallah ne na a zo masallaci a zo a yi sallah an gane wannan ku saboda haka shine manzo Allah ke cewa inna bilalan yunadi bilaili fa kulu washrabu hatta yunadi ibnu ummu maktum lalle bilal fa yana kiran sallah da dare ku ci ku sha yana kiran sallah lokacin sahur ku ci ku sha har sai ibnu ummu maktum ya ya kira sallah da kun ji wannan makaho ibn mubakkum ya kira sallah to lokacin sallah yayi amma in bilal ya kira sallah to kiran sallah na farko kenan lokacin sahur ne to wannan shine yadda ake tayar da mutane domin su yi sahur a manga na shari'a wannan har sallah alwala din nan da kuma kai goro ta shiga sha taushe duk wannan gaba ɗaya ya saba ma shari'a ba daidai bane ne an gane wannan ko na'am to kada wani ya ce to ai idan an yi wannan harman sallah ko kuma ka ce tashi ka sha taushe din nan ai mutane suna farkawa ai yana taimakon al'umma sai to din barawo ya zo ya yi sata ko dan kinnafa ya zo ya kinnafa ya zo yana raba muku kuɗi shi kuɗin nan ba za ku iya ce bare da shi ba barawo in yi sata satan nan baya taimaka masa ya sai gida baya taimaka masa ya ciyar da iyalansa to kenan dan ya je yayi sata ya samu ya ce da iyalansa da kudin haram sai mu ce to wannan sata ya halarta tunda ai gashi nan yayi sata gashi nan kuma yana yana ma gina masallatai ai gashi nan ya je yayi sata ko yayi kidnapping gashi nan ya gina makarantun islamiyya inda a ce wannan sata din bai halarta ba to yaya akai yi Allah ya bashi dama har ya gina makarantar islamiyya ya akai yi Allah ya bashi dama ya gina gidaje kuma yana taimakon al'umma da sauransu ya ɗauki nauyin marayu ko guda kaza to kenan kana gaya mana kenan cewa ya ci gaba da kidnapping tunda yana ɗaukar nauyin marayu kana nuna mana kenan ya halatta ai haka kasancewar mutum ya ce a tashi a yi sahur an ga abin ya yi tasiri baya nuna wai wannan abin ya halatta eh da alam da alam eh, tazhir wai yana cewa tazhir na zamu iya kiyasan shi da alam wanda ake yi din nan me zamu ce kan alam shi wannan shi yasa da kanshi shi ba yayi shi dan ibada bane ko shi yayi shi dan ya ringa tashi na'am wal qur'an al aziz yanbaghi an tunazzaha qira'atu shi qur'ani mai girma ya kamata a tsarkake karatunsa amma wuri bid'a daga wuraren bid'a tunda dai wannan a tashi a yi sahur ɗin nan bid'a ne to bai kamata a wajen bid'a a rika karatu alqur'ani ba kenan ya kamata a rika karatu alqur'ani wajen maulidi bai halatta ba saboda maulidi bid'a ne tunda bid'a ne haramun ne a karanta qur'ani a wajen bid'a ya haramta a karanta qur'ani wajen sadakan uku da sadakan bakwai sadakan uku da sadakan bakwai da sadakan arba'in bid'a ne baya halatta a karanta qur'ani a wajen ثم يقولون في أثناء ذلك ما تقدمت الإشارة إليه sannan sai su ringa faɗa a tsakiyar wannan abin da ishara ya gabata gare shi min inshari khasa'i na rera qasidoji bayan an gama karatu Qur'ani ba sai a fara rera qasida a karanta ishiriniya a karanta alburda a karanta wutiriya wa ma tarattaba ala zalik da abin da ya biyo bayan wannan an yi karatu sai حلية الألب العلمي حلية Minti nawa? Minti biyar. Biyar. Allah shi taimake mu. Allah shi tsare mu daga bid'a. Hmm. Babu abin da ke lalata addini kamar bid'a. Duk abin aka ce manzon Allah bai karantar ba da sunan addini mu nisance shi. subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu